Suna na magajin ƙaurawan da duniya ta sani da shi abin da ya faru yaron da ya ja shiri ne mahaukaci ne saboda tun shekaran jiya wacan yake ta zai sha fiya zai sha fiya aka hana shi shine yanzu an kai shi location a da aka kai shi location bayan ya je an ce bata nan ba shi da kudin kuma da za a kai shi to shi ne da ya dawo sai ya sa kuka nan akwai canja ne a jikin shi kawai sai ya zagaya sai aka gan shi yana shan abu a cikin jarka aka rasa me ya faru me kake sha wai ruwa yake sha wai fiya fiya yake sha wai ruwa yake sha aka ce fiya fiya ne ce ruwa yake sha nan dai yaro yake ta malangarin yayi can haka wajen gadar can to sai mutane ba suka zo suka yi gaba da shi sunanka zailani lam da me fara a wallahi ni da ina to ne zan je sai kaji misalin karfe biyu da rabi na ji an ce wannan yaron ya faɗi a nan ya zo ganin wannan jarumin yan wasan hausans aka ce da gan an ma kira waya an ce tana hotoro an ce tana hotoro to sun yi waya da ita an ce ta je hotoro same ta to he suka ce bari za a biya mai bahi da kuɗin mota za a biya mai kuɗin mota zai je hotoro shi yaron ba ɗan kano bane daga yobe yake to shine suka ce yaron ya sha kiyafi yana tangal-tangal ya fada nan gurin da ya fada nan gurin aka zo aka kawo taimakon gaggawa aka ba shi madara ya sha aka ba shi madara ya kara sha sannan ya dan samu lafiya yana aka ɗauko shi da aka kawo shi can gurin to iya abin da na gani kenan sunana umar ali wasai ya zo ne daga wani gurin don ba mu san daga inda yake ba akan yana son yau wato daga yobe yake a wajen ofishin ado gonza ya yi kokarin zai sha fiyafiyan a can wai in ba a nuna masa ita sun yi mot wannan munajati da shi da ta ganta ya ganta ta gan shi zai sha wannan fiyafiya tun a can suka yi yunkurin za su kwace a wajen shagon ado ja to kuma amma sai aka yi wannan shi suka bi masa da sa ya taho bayan ya zo nan kuma ya samu dama shine ya samu yake sha abdullahi shehu abin da ya faru wannan yaron ya zo daga gombe na so zai ga marema ya haya ya kai sati uku yana so zai ganta ya zo ya haɗu da ado gwanda ado gwanda ce to ya haƙuri zai haɗa shi da ita ya je samu alunuhu alunuhu ya ce haƙuri zai haɗa shi da ita ana ta dai haka haka haka dai har ya kai wajen sati uku to sai alunuhu ya kace lalle lalle ta zo akwai matsala fa yaron nan yana ɗaukan matakin da bai dace ba tace da Allah ya haƙuri ta zo yau da yamma ko kuma a ɗauke shi a kai can gurinta ta gan shi sai ta mai kwatance aka ce ya je sai ta shi bai da kuɗin motar da zai je can kawai sai je so fiya fiya ya sha ya zo nan ya faɗi shi da abin da ya faru eh, sunana yusuf wanda aka fi sani na da shi dan beauty ni yaron ya zo yaron ya zo gurin mu nan daga ya zo daga maiduguri ne ya zo ya ce na so maryam yahaya ke son gani yara, to da yake na son ya ga maryam yahaya sai ya zo ya same mu nan gurin gwanja sai ya ce dan Allah yana so ya ga maryam yahaya to maryam yahaya suna shooting na zo na dauke shi muka je da shi gurin shooting bata zo gurin shutun ba alinubu ya kira ta a gabansa ya ce mai ya ce mata maryam kina ina ne tace dadi bana nan amma na karasa gurin da zamu yi sabon location din ya zo ya kira ta ta ce ba ta samu damar zuwa ba aka ce a karasa da shi hoto maryam ta ce a karasa da shi hoto gurin ta za su haɗu a can shine yaron kuma shi ba shi da kuɗi shine muka zo kawai mun dawo da shi kawai sai na ji wai an ce wai ya siyi ah, fiya fiya wai yana sha ni ban ma san ya sha ba wallahi ado shi ya kira ya kira madan ya ce gashi nan yaron nan gashi nan a kawo shi za a kawo shi ta ba matsala an yadda za a kai shi za a kai shi kawai yana fita sai je shafi a fiyan yadda da su bayan da ba da shi ba bayan da ba da shi ba da ya kisha